cikin sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar tarayyar turai birtaniya da amurka sun yaba da yadda aka yi zaben gwamnan jihar oshin duk da ma dai ba a kammala ba sanarwar kazalika ta kuma yaba wa hukumar zaben najeriya bisa yadda ta ƙara inganta yanayin zaɓe da ma irin hoɓɓasan da jami'an tsaro suka yi kazalika sanarwar ta nemi duk masu ruwa da tsaki da tabbatar an kammala zaben cikin lumana gaskiya da adalci yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa za ta kammala gudanar da zaben a mako a mazaɓu bakwai waɗanda ba su samu damar kada ƙuri'unsu ba a hali kuma ba laifinsu ba ne. sanarwar ta jaddada mahimmancin kammala zaben cikin kwanciyar hankali ba tare da fuskantar barazana ko sayan ƙuri'a ba hukumar zaben najeriya da ta nanata ƙudurinta na kammala zaben cikin gaskiya da adalci kamar yadda kakakinta malam aliyu bello ke shaida mini abu ne da ake yin sa cikin tsari cikin tsafta kuma kamar yadda waɗannan manyan kasashe na duniya suka sa ido a zaɓen nan suka gani su ma masu sa ido na cikin gida sun sa ido kuma zaɓen nan ba a samu suka ko wani aka akasi daga wurin waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan zaɓe ba illa ka ta kammala shi da aka yi kuma za a kammala insha Allah bayan alhamis. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.